lafazin am da ma'anar bal wato kaman bal fi kenan domin am al-munqati'a tana zuwa da ma'anar bal idrabiyya hasiba allazina fi qulubihim maradun waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci sun yi tsammanin allan yukhrij Allahu adghanahum ubangiji ba zai fitar da abin da ke kunshe cikin zukatansu ba adghan jam'i na adghnu ko adghinatu azzazinatu kuma shine kullun zuci abinda ka kulle a zuciyarka dan cutar da musulunci ko dan cutar da musulmi ko dan cutar da wani dan uwanka shine ake kira zazina su munafukai sun kunshe mummunan nufi a cikin zukatansu dan cutar da annabi ko dan cutar da musulunci tsammanin su Allah ba zai saukar da wahayi ya fallasa su ba shine Allah ce am bari hasiban lazina fi qulubihim maradun waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci sun yi tsammanin allan yukhrij Allah abghanahum Allah ba zai fallasa su ba Allah ba zai bincika ba zai bayyana ba zai binciko abin da ke cikin zuciyarsu ya sanar da annabi ba walau nasha'u la'arainakahum bisimahum inda mun ga dama la'arainakahum da mun nuna maka su mu ce wane munafiki ne wane munafiki ne da sai Allah ya turo mala'ika ya wuce yana nuna mutane ɗaiɗai kowa a gane shi a ce wane munafiki ne amma ba a ga damar hakan ba da haka ba a yi hakan ba da haka dai yanzu fala araftahum bi simahu za ka gane su ta hanyar siffofinsu siffofinsu da ake magana wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kuma za ka gane su ta hanyar lahnil qawl ban san yadda zan fassara lahnil qawl ba da Hausa su a larabci idan sun ce lahnil qawl suna nufin zancen da lafazin daban ma'anar da mai zance kuma yake nufi daban zaurance kenan zai a zahiri mutum zai iya fitowa ya faɗi kalmar ladabi a gabanka amma kuma yana nufin zagi da ita za ku gane wannan cikin faɗin su da suke cewa da Allah ke cewa wa minhumul ladzina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun daga cikin a akwai wanda suke cutar da annabi sai sai annabi ya zama uzun uzun shine mai duk abin da aka faɗa yarda to kaga lafazin duk abin da aka faɗa mutum ya yarda ya iya zama yabo idan mutum ya zanto ba mai tuhuma ba ne shi da an faɗa masa abu gwargwadon yadda zahirin ya abin nan zai gina a kai wannan ayyabo ne ya iya yiwa kuma kushe ake nufi da wannan in mutum ya zanto dolo ne duk wanda ya kaɗa shi nan sai ya kaɗu wanda su ba sa nufin ma'anar farko mai suke nufi ta biyu da haka sai Allah ya mayar musu da martani ce kul uzunu khairin lakum ki annabin duk da uzun ne amma uzun khairin ne ba uzun sharrin ba sallallahu alaihi wasallam idan an faɗi magana ta alheri ne sai karɓa ya kyautata maka zato amma ba sharri ba ba gulma yake ɗauka ba ba a kawo masa gulma ya saurara ba a zuwa a zagi wani a gabansa ya kyale قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم da haka lahanar kauli dai shine kafarta lafazi ma'anarsa daban kuma kai abin da kake nufi da shi daban to aka ce ta hanyar haka zai gane munafikai za su zo su yi rantsuwa su ce innaka rasulullah Allah kuma ya ce ba haka bane ba wallahu lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun za su zo su faɗi daddadan zance a gaban ka amma ƙarya suke wa minan nasi man yi ujubka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala dil khisam wa tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad duk wannan shine lahanul qawl wala ta'rifannahum fi لحن qawl wallahu ya alamu a a'malakum ubangiji ta'ala ya san ayyukanku filla filla wanda kuka yi danshi da wanda kuka yi ba danshi ba wanda kuka yi da nufin kyautatawa da wanda kuka yi da nufin munanawa duk ubangiji ta'ala ya riga ya san su sai ki ولنبلونكم حتى نعلم allah ce wala nabulu wannakum wallahi lalle za mu jarrabe ku hatta na'lamul المجاهدين minkum har musan masu jihadin cikinku da gaske wasabirina da masu hakuri wajen bin Allah wa nabulu wa akhbarakum kuma za mu jarrabi zababbun cikinku zaratan cikinku ko kuma wa nabulu wa akhbarakum za mu jarrabi ku abin nufi ayyukan ku duk za mu labarta muku su ko kuma abin nufi maganganun ku da kuke faɗa sai mun jarrabe ku cewa shin abin da kuka faɗa da baka nan har birnin zukatan ku gaske ne ko kun faɗi maganar baka daban abin da ke kunshe cikin zuciya daban ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa sai ya jarrabe mu a nan gurin wala nabulu wannakum hatta na alamul mujahidin minkum wa bi bisharri wal khairi fitna allazi khalaqal al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala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 menene hikimar haka hatta na alamar mujahidi na minkum al'ilmu a nan ana nufin ilimi iri biyu ne da shi ilimi akwai al'ilmu sabik ilimi da ya riga ya gabata kasancewar allah masanin komai da kowa allah ya san komai tun kafin faruwarsa wannan ilimin sabik kenan ilimin da yake ta'alluki da kaddara akwai ilimi a nan wurin bi ma'ana mushahada ilmi na mushahada bayyanar da abin a sarari kafin Allah ya jarrabe mu ya san mai da'a ya san marar da'a an gane ko amma baya aiki da wannan ilimin nasa na tunfil azal wajen saukar da sakamako akan mutane sai da ilimi na shahada ya jarrabe ka in baka yi ba to yanzu ya bayyanar a fili kaki sai ya kama ka sakamako to da yace hatta na alama wani irin ilimi kenan na da na kaddara ko kuma ilimi na mushahada allazi tarattabu alaihi aljaza'u na mushahada ake nufi hatta na alamul mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum me yasa aka sa masa na shahada inda ubangiji ta'ala bai jarrabe ka da jihadi ba bai jarrabe ka da sallah da zakka ba ya sani tun fil azal cewa in ya ce ka yi ba za ka yi ba to sai ya kama ka da azaba sai ka kafa hujja ka ce ya za ka kama da azaba ubangiji bayan ko baka ce in yi ba na ki yi sauran jama'a ma sai sai ga wani bawa bai komai ba ubangiji ya kama shi da azaba ko ba haka bane ba sauran jama'a sai su samu ta cewa to amma sai ya jarrabe ka yace yi idan ka ki yi kai da kanka zaka zama shaida kan cewa an ce kai ka ki balin insanu ala nafsihi sauran jama'a za su gane an ce ka fitar da zakka ka ki ranar tashin kiyama ana maka azaba za su ce lalle ka an yi musu aziki ne bai shi ba an ce ka yi jihadi ka ki ranar tashin kiyama an kama kana azaba za su ce lalle an faɗa da shi ayoyin jihadi ya gidi da haka ce ma kana Allah li yazara ala ma antum alaihi hatta yamiza al khabitha min at tayyib wa ma kana Allah li yutli'akum ala al ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim da dai Allah ba zai kyale mu ne ba dan sun yi da'awar imani duka mu ce amanna a kyale mu haka ba zai yi ba sai an jarrabe mu da jihadi don ubangiji ya bayyana da waye mai imanin gaske waye mai imanin karya sai an jarrabe mu da zakka sai an jarrabe mu da sallah sai an jarrabe mu da kyautayi don ubangiji ya bayyanar wa sauran waye na gaske cikin waye ba na gaske ba domin shi ya riga ya sani amma kuma zai bayyana da haka da yace hatta na alamar mujahidi na minkum ma'ana har mu bayyanar da masu jihadin cikin ku ba wai har mu sani ba dama can ya riga ya sani an gane ko wa nabluwa akhbarakum innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle waɗanda suka kafirce ma ubangiji wa saddu an sabilillah suka kautar da mutane daga bin hanyar Allah suka hana su bin hanyar Allah wa shaqqur rasula kuma suka saba wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta riga ta bayyana gare su lan yadurrullaha shay'a da dai ba za su cutar da Allah komai ba kansu suka cuta wa sayuhbitu a'malahum da sannu Allah zai lalata ayyukansu ayyukansu da ya kamata a ba da lada ba za a bayar ba saboda mai kafaru sun yi kafirci abu na biyu saddu an sabilillah sun hana wani bin Allah abu na uku shaqur rasul min ba'd ma tabayyana lahum al-huda ga hadisi ya bayyana a gare su manzon Allah ya faɗa cikin bukhari cikin muslim ko wani littafi cikin littafan sunna ba su da hujjar da za ta ture wannan hadisin amma su yin aiki da su bai zama shaqur rasul ba ya zama shaqur rasul saba ma hadisi dai inganta dai yana cikin mushaqatul rasul saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko Abdullahi dan Umar bai ya faru da shi da ɗansa Bilal kamar yadda hadisin ke cikin Bukhari kuma yake cikin Muslim me ya faru sa shi da ɗansa Bilal Abdullahi dan Umar ya koro hadisin da manzon Allah ke cewa kar ku hana mata zuwa masallaci in sun tashi zuwa masallaci ɗansa bilal sai ga zamanin da suke ciki ya canja da zamanin da annabi ke ciki mata sun farar da waɗansu kagagun al'amura mata sun zamanto ba su da kunya ba su da'a akwai karancin kunya akwai karancin da'a sai ce da babansa wallahi sai mun hana su hujjarsa ba wai sai mun hana su don mu saba annabi dan a da annabi ya ba su dama su je dan mutanen kirki ne yanzu ku tunda sun canja za mu hana su abdullah da umar ce manzan Allah ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci bilal ya ce wallahi sai mun hana sai ce la ukallimuka abadan ba ni ba magana da kai har abada manzan Allah ce kar hana suka ce sai hana su kai waye kai waye su dan sa ne cikin sa bai kare masa magana ba hadisi ɗaya ya sabawa bisa ga ijtihadin sa ba ganganci ba amma mahaifin ya dane masa magana to ina ga wanda zai sabawa hadisi ba wai bisa ga wani ijtihadi ba bisa ga san rai kawai hadisin ya ci karo da bukatunsa na zuciya ya ci karo da shi yadda yake so a yi kawai sai saba ma hadisin wallahi ku kiyaye ba maganar da za ta zama hujja a duniya sai maganar annabi duk wanda ba annabi ba ko sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali dukan waɗannan mutane ne masu falala sun tsara kowa cikin wannan al'umma amma maganar su ba hujja bace cikin addini sai abinda annabi ya faɗa in abubakar ya faɗi magana shi kaɗai sahabbai na iya taka masa birki haka umar haka usman haka ali haka kowane sahabi cikin sahabbai shi kaɗai ya magana magana sa bata zama hujja 'yan san haɗu shi da sauran sahabbai ne ta zama hujja don ta zama ijma'i ko khulafa'ur rashidun din so hudu su haɗe su faɗi magana dukkanin su ita ma ta zama wani abu mai ƙanshin hujja ko da ke wannan ma waɗansu malaman usul fiqh ba su sallama ba amma dai in dai ya zanto duk girman mutum kamar abubakar siddiq ko umar dan dan khattab ko usman bai zama hujja ba maganar sa waye kuma a yau maganar sa za ta zama hujja dole kowa maganar sa sai in ta dace da Allah ya ce annabi ya ce da haka yace innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahumul huda duk waɗanda suka wannan aikin lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah komai ba wasa yuhdi wa Allah zai rusa